وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام نواصل حديثنا اليوم على الإيثار الإيثار خلق من أخلاق الإسلام العظيمة الجليلة ومن صور الإيثار مع الخالق سبحانه وتعالى وهو أفضل أنواع الإيثار وأعلاها منزلة وأرفعها قدرًا الإيثار مع الله سبحانه وتعالى إيثار رضاه على رضا غيره وإيثار حبه على حب غيره وإيثار خوفه ورجائه على خوف غيره ورجائه الإيثار مع الله يا عباد الله أن يفعل المرء كل ما يحبه الله تعالى ويأمر به وإن كان ما يحبه الله مكروها إلى نفسه ثقيلا عليه الإيثار مع الله تعالى أن يترك المرء ما يكرهه الله تعالى وينهى عنه وإن كان محبوبا إلى النفس تشتهيه وتنقب فيه فتؤثر رضا الله وتقدمه على رضا نفسك وهواك وعلى رضا الناس أجمعين فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام جضاب وليت الذي بيني وبينك أعمر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين فكل الذي فوق التراب تراب عباد الله الإيثار مع الله يقتضي من العبد أن يداوم على طاعة الله تعالى ألا ينشغل بدنياه عن أخراه قال سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تغفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى فهنيئا لمن ملأ دنياه بطاعة مولاه ويا خسارة من باء أخراه بدنياه قال ربنا سبحانه وتعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى عباد الله بقي لنا الإيثار مع الخلق بحب الخير للآخرين وتطهير النفس من كل أنانية وكراهية وشحناء حين يستشعر العبد معنى الأخوة التي تربطه بكل مسلم من حوله فإن شر ما يصيب المجتمع هو التفكك بين أبنائه وذلك بقلبة الأنانية على أنفسهم عندما يذكر المرء نفسه وينسى أخاه عندما يقول كل واحد نفسي نفسي فمن لليتيم إذا فشت الأنانية وهب الذات في المجتمع ومن للأرملة المسكينة ومن للفقير الجائع ومن للمشرد الضائع من لهؤلاء إذا أصبح الكل يقول نفسي نفسي ولا يهمه إلا مصالحه ومآربه فأين الإيثار الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأين الإيثار الذي تربى عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين فهلموا جميعا عباد الله لنقف مع هذه النماذج المشرقة في الإيثار نماذج منها إيثار الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها أما إيثار الصحابة رضوان الله عليهم روى الإمام البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم من ثوب واحد جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اختصموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم عباد الله هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا تلقى الصحابة التعليم وطبقوه لقد كان لنا فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله علانيته وسره أوله وآخره ما علمنا منه وما لم نعلم فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الإيمان والهدى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة ونصح الملة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيب عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فتخلقوا بخلق الإيثار ومن صور هذا الإيثار إيثار الأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن تأمل حال الأنصار رأى صورة من الإيثار يعجز أن وسح اللسان ويضعف عن التعبير عنها البيان كيف لا وقد قال الله تعالى في حقهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خساسة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون روى الإمام البخاري في صحيحه عن عنس رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن رجع الأنصاري وكان سعد ذا فقال لعبد الرحمن أقاسمك مالي نصفين وأزوجك قال بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق عباد الله اسمع إلى إيثار لا نظير له عن أبي الجهم بن هزيفة العدوي قال انطلقت يوم اليرموك أطلبنا أطلب ابن أم لي ومعي شيء من الماء وأنا أقول إن كان به رمق سقيته ومسحت به وجهه فإذا أناب به فقلت أسقيك فأشار إلي أي نعم فإذا رجل يقول آه فأشار ابن عمي إلي أن انطلق به إليه فجئته فإذا هو هشام بن العاص فقلت أسقيك فسمع به آخر فقال آه فأشار هشام انطلق به إليه فجئته فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات عباد الله فانظروا إلى إيثار هؤلاء الأفاضل الكرام لقد بلغ الإيثار والسخاء بأهدهم أن يقول لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له عباد الله سؤال يصعد نفسه فأين هذه النماذج الكريمة وأين هذه القلوب العظيمة أين هي من نماذج اليوم يوم صاح الأيتام وصاحت الأعامل وصاح المهتاج المكروب فلم تجد هذه الحناجر لها مجيفا غير الله عز جلاله أين هذه القلوب الرحيمة وأين الإيثار يوم قطعت الأرحام فضلا عن أخوة الإسلام حتى اقتتل الرجلان على شبر من الأرض وتهاجر الأخوان على متاع من الدنيا زائل يوم صب المسلم أخاه وانتهك إرضاه واستباح جيبته على متر أو مترين من الأرض وإنا لله وإنا إليه راجعون فمتى نعود إلى خلق الإيثار متى نتخلق بخلق الإيثار متى نتخلى عن الأنانية وحب الذات ومتى نطهر القلوب من الكراهية والأحقاد والضغائن نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه ورحمته أن يطهر قلوبنا من كل سوء وداء وأن ينور قلوبنا بخلق كريم ووصف حميد إنه على ذلك قدير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين الإيمان في قلوبنا وأن يكره منها الكفر والفسوق والإتيان ويجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله يوم جمعة tara ga watan tara mai hijiran manzan Allah da talatin da tara ashirin da biyar ga watan biyar hijiran miladiya ta annabi isa alaihi salam dubu biyu da sha takwas za mu kammala maganarmu da munasaban wannan wata na ramadan akan tallafawa da taimakawa da agaza ma 'yan uwa har a kai mataki na fifita ɗan uwa a abin da ka mallaka ya jama'an musulmi kalman isar ba ƙaramar kalma ba ce a musulunci ta wuce yadda mai zato yake tsammani kuma cikin nau'insa ana so isarinka na farko ya koma ga halikinka Allah subhanahu wa ta'ala manzila ce babba kuma mafi ɗaukakan manzila a cikin manazilan ma wato ka zaɓi Allah fiye da komai ka yi biyayya game shi fiye da komai ka nemi yaddansa fiye da komai ka so shi fiye da komai sannan da zan shi kake tsoron fiye da komai kake fatan rahamarsa fiye da komai idan bawa ya kasance a haka za ka ga kowane lokaci yana aikata abin da Allah yake so abin da Allah ya umarce shi ko da abin da Allah yake son bawa baya so zai mai da shi abin ƙauna abin so ko da abin da Allah yake so abu ne mai wahala mai nauyi akan bawan sai ya ji ya ci komai sauƙi san Allah da fifita shi akan komai yana sa bawa ya nisanci abin da Allah baya so da duk wani abin da Allah ta'ala ya hana ko da bawa na matukan kwaɗayin wannan abu yana kan shi ko da bawa yana ganin akwai samunsa cikinsa yakan bar wannan abu don neman yaddan Allah ya yi watsi da son zuciyarsa da abin da take fata kuma ya bar tunanin ƙauna da son duk wani wanda ba Allah ba domin duk da ya sami yaddan Allah ya samu soyayya daga Allah to ya gama samun komi da yake bukata a rayuwa da makomarsa son Allah da sa fiye da kowa yana son bawa ko yana sa bawa ya dawwama wajen ɗa'a yana sa bawa ya yi watsi da duniyarsa don lahirarsa kamar yadda Allah ta'ala yake faɗi cikin suratul a'la aya ta sha hudu zuwa sha bakwai قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى حقيقة wanda duk ya tsarkake zuciyarsa to ya sami babban rabo daga wajen mahalicinsa wanda ya ambaci sunan ubangijinsa ya tsara sallolinsa shekash sai dai kuna fifita rayuwarku ta duniya kuna zaɓanta ku sani hakikatan lahiranku ta fi duniyarku domin lahiranku wanzazza ce duniyarku mai gushewa ce madalla ga wanda rayuwarsa kabu ya cika ta da ɗa'a ga mahalicinsa kai ci Allah wadai ga wanda duk ya sai da lahiransa don duniyarsa Allah ta'ala yana cewa فأما من طغى وآثر duniya الدنيا فإن الجحيم هي ma'awa. wanda duk ya tsagawa ya wuce gona da iri ya saba ma Allah ya fifita rayuwar duniya ya zaɓe ta matukan bai tuba ba fa innal jahima hiyal ma'awa wutar jahim ita ce makomarsa haka ya zo cikin suratun nazi'at aya ta talatin da bakwai zuwa da tara to sai kuma fifita ɗan uwa akan mutum wannan ba ƙaramin al'amari ba ne musamman yanayin da muke ciki na faɗi makon da ya wuce da yawa rigar kawai ake kallo na mutane amma suna cikin mawuyacin hali idan Allah ta'ala ya sa kana cikin bayinsa wanda Allah ya ɗan azurta shi kakka raina arzikinka ka taimaka ma ɗan uwanka koda da mudin masara ko shinkafa koda da gero ko ƙaura Allah zai biya baya raina kaɗan balantana wanda ya sami daman taimakawa da bugu. ka so alkhairi ga 'yan uwanka wannan zai sa ka tsarkake zuciyarka barin son kai da ƙin juna da hassada da ƙyashi da ƙwanji kuma wannan zai sa zukatan 'yan uwa musulmi duk inda muke musan akwai wata 'yan uwantaka ta musamman daga Allah wanda ta kulle zukatanmu waje ɗaya muna son junanmu jama'an musulmi mafi sharrin abin da ke aukuwa a cikin zamantakewanmu mu shine kowa ya gaban kansa ya zaman ‘yan murna ya koma yana tunanin kansa kawai ba ya tunanin ɗanuwansa uwansa balma ya manta yana da ɗan’uwa uwa ɗan uwan nan kuma ba shi da hali ko ya rasa aiki yana cikin wani yanayi na damuwa al'umma za ta lalace a lokacin da kowa zai ce nafi nasi kaina kawai na sani to al'umma tabbas za ta shiga cikin tasku zamanta ba zai daɗi ba rayuwarta ba za a samu daidai ba al'amarinta zai taɓarɓare Allah ta kare mu idan rayuwa ta koma kowa kansa ya sani towa zai dubi maraya a cikin zamantakewan al'umma wa zai dubi miskiniya uwar marayu a cikin rayuwan al'umma wa zai dubi fakiri da miskini wanda ya yi matashin kai da yunwa ya falka cikin hagga wa zai dubi marasa galihu da masu lalura ta musamman a cikin zamantakewan al'umma in hakowa takensa kaina na sani daga ni sai ni sai kuma matata da ɗana ba abinda ya dame shi da maslahan yayansa ko kaninsa balantana maslahan makwabcinsa ko mutanen garinsu ina isa son ‘yan uwa da fifita su wajen aikata alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da al'ummarsa ina isar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi tarbiyyar manya-manyan sahabbansa Allah ya ƙara musu yadda ina yake a cikinmu jama'an musulmi ku zo mu duba wasu misalai na irin wannan isar da annabi ya ba mu a aikace imamu tirmizi Allah ta'ala ya ji ya ruwaito cikin sunan ɗin shi ruwaya ta sayyidatuna aisha radiyallahu anha wata rana sun yanka tunkiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a raba ma makwabta gwargwado ana ta yanka ana ba makwabta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya waiwayo ya ce ma baƙiya min ha me ya saura a tunkiyar nan ƙalat na aisha ta ce ma baƙiya min ha illa katifuha ba abin da ya rage sai kafaɗan guda ɗaya ina cinyoyin an ba bayin Allah ina ƙirjin an ba bayin Allah ina kayan cikin an ba bayin Allah ina kai da ƙafa da za a kwashi dabge duk an ba bayin Allah ke shi ke nan ɗan abin da ya rabu mai annabi ya amsa mata cewa ya yi baƙiya ha gaira katsiha alhamdulillahi tunkiya na nan gaba ɗayanta mun rasa kafaɗa ne ƙwarai kuwa domin abin da ka bada abin da ka ciyar abin da ka taimaka abin da ka sadaka shine naka gobe kiyama man zallazi yi ƙwaradullah haƙarɗan haƙana fayuda'ifuhu lahu ad'afan kafira ka san Allah rance Allah shi ne mawudaci mu ne mabukata amma ya ce ka san masaranci ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila lalla, wallahu huwal ganiyul hamid ya ce ka san masarance ne kai sadaka kai kyauta Dan ya buɗa maka hanyoyin arziki ya buɗa maka hanyoyin rahama ya buɗa maka kafafe daban-daban na alkhairai duniya da kiyama musamman a wannan wata na ramadan ka yi ƙoƙari koda da ɗan dabino koda da ƙwallon lemo koda da ɗan ledar ruwa ka ba wani ya amfani da shi ballantana kuma akushin abinci sakamakon na da yawa bayan wancan da muka faɗi wanda duk ka buɗe bakin shi lokacin azumi kana da ladan azumi shi shi kuma ba za a hana mashi nashi ba shashi rahama baki buɗe Allah ta damu da ita jama'an musulmi wannan koyarwa da sahabbai suka samu sai suka ɗauke shi gadan-gadan ba ji ba gani imamul bukhari da muslim sun ruwaito hadisi cewa abu musa al'ash'ari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai ƙabilan ash'ariyin idan suka sami ƙarancin abinci a wajen yaƙi ko kuma ba su da yalwan abinci a birnin madina sukan haɗu ya su ya gaba ɗayansu a ce kowa ya fito da abin da ya ragu a buhun shi wanda ke da buhu ko ɗaya ko biyu sai ya fito da shi mai rabin buhu ya fito da shi mai yantiyoyi e ya fito da shi wanda bai da sallake ya zo zindin sai a yi katon shimfiɗa sai a ce kowa ya sake sai a sake da wanda yake da shi ya kawo raguwa da wanda ba yi da ko da ƙwaya ɗaya na tsaba sai a raba daidai wa daida sun maktasa bai na gumfi ina in wahidin duk sabu daga nan kowa sai ya zama mawadaci ba wanda zai kukan yunwa wannan abu da suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi ya yi murna ya yi farin ciki kai mai yana cewa fahim minni wa ana minhum ni ina cikinsu su ma nawa ne Allahu akbar jama'an musulmi haka waɗannan bayan Allah suka kasance mutanen madina haka suka ɗauki wannan tarbiyya na fifita 'yan uwansu a kansu wajen gabatar da alkhairansu ba mai gajiyawa kuma abubuwan da suke yi gagara misalau ne ma in kai tunani duk yadda ka so kai bayani ka fito da shi ƙarara fasahan harshenka yakan gajiya to ya ko za ka yi ka fito da alkhairinsu a matsayinka na gajiyayyen ɗan adam wanda suka samu taskiya daga mahalicinsu a suratul hashri aya tatra ta'ala yana cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تبقى كم كاشي aiki sai manya Allah ya yabe su ce waɗanda suka zauni gasan madina suka makana imani a cikin zuciyarsu kafin muhajiruna su zo to kun san muhajiruna sun yi hijira ne a ɓoye ma mafi yawansu ba maganan ka kwashi dukiyarka ba ne kana neman ka tsira da rayuwarka da imaninka ne da haka za ka ga mutum mai kudin gaske ne amma saboda imani ya bar dukiyan ya yi hijira zuwa madina ya zama talaka to waɗannan 'yan madina da talakawa suka rika zuwa wanda suka zama talaka da ƙarfi da yaji Allah sai ya ce yi na manhajar ilaihim sai ya zan suna matuƙan soyayya da ƙauna ga waɗannan bayin Allah da suka wo hijira zuwa gare su sannan ba sa jin ƙyashi ba sa jin ƙwanji a cikin zuciyarsu ga abin da suka ɗauka suka ba su da alkhairin da suka yi masu balma idan aka haɗa ɗan makka da madina aka ce ga ɗan uwanka to yakan fifita shi a komai na abin da ya mallaka shine Allah ya yabe su yace wa yu'thiruna ala anfusihim walau na bihim hasasa suna fifita ɗan uwansu ɗan makka a dukiyar da suka mallaka da abincin da suka mallaka ko da suna da tsananin bukata za su sukan haƙura su ba ɗan uwansu na haka wanda duk bai ji kyashin abin hannunsa ba ya sadaukar fi sabilillah ya bayar iftiga a mardatillah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗannan su ka samun babban rabo gidan aljanna gobe kiyama Allah ka sa muna cikinsu jama'an musulmi hadisi ya inganta waya ta imamul bukhari daga anas Allah shi kara masa yadda yana cewa abdurrahmanu bin aushin lokacin da ya iso madina sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada shi ‘yan uwantaka da sa'ad bin rabi'il ansari ya ce abdurrahman zo sa'ad zo kai sa'ad kai ɗan madina ne kana da hali ga ɗan uwanka nan amininka masoyinka abdurrahman ka kula min da shi ya anshe shi hannu biyu. da fara'a da munna da anashuwa da nishadi ba wai cushe yana damuwa ba nan take sa'ad kasancewansa mai kuɗi kuma yana da mata guda biyu sai ya kira ɗan uwansa abdurrahman ya ce masa Ga shi na raba dukiya ta kashi biyu daidai wa daida ka kwashi kashi ɗaya kai harkanka bari in kira mata na guda biyu ka ga wanda ta maka in saki ta yi idda ka aure ta bai kamata ka zauna ba mata ba La'ila illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama jama'an musulmi kun ji aikin nasu kun ji turka shi shi kuma abdurrahman sai ce barakallahu laka fi ahlika wa malik inda kai ne sai ka ce a ahaha ta sauka wani ma ya ce banza ta faɗi amma abdurrahman sai ya addu'a ya ce allah ya sanya wa ahalinka albarka Allah ya albarkaci dukiyarka rike dulluni ala suki ku nuna min hanyar kasuwa abinda nake so kenan in je in dako kwana biyu nan da nan ya yi dako ya samu kuɗi ya kama kasuwanci dama ɗan kasuwa ne nan da nan ya hargitse ya zama alhajin Allah ya aure aka yi zama lahiya lau kuma kun ga yadda suke mu haka muke eh to billahi lazi wani ma matarsa da ta fi kusa da shi ba ta sanin samun shi balantana shi in ya samu sai ya gum yana wayo wayo wayo wayo an sallame ni an sallame ni ran da dan fanshin shi daga hatuti ya fito sai ka ji shiru ba za ta sani ba sai dai ta ga dan zawa hakan nan in ta ce mai gida ya ba wannan abu rahaman Allah ne dai kawai aka gan mu muna walwala haba dai jama'an musulmi akwai wani itari wanda sahabbai suka gabatar wanda ba a samu kamansa ba abul jaham huzaifatul adawi yana cewa wata rana ana yakin yarmouk akwai ɗan baffa na cikin sojoji kuma an kai wani yanayi na tsanani da damuwa na ɗibin ruwa ina neman shi a sansani ina cewa sa na gan shi in yana da sauran numfashi in ba shi ruwa ya sha in shafa masa a fuska ya ji sanyi don an wahala ina ta bincike sai na ka cibir da shi na gan shi kuma cikin yanayi na damuwa na ce in eh, baka ka sha sai mun ishara i e, ina son sha jin haka ke da wuya sai ga wani can a gefe kawai sai muka ji ya ce ah! maganan ba ta iya fita sai dai wani gwauran nishi na shi ma fa yana so ya sha wannan ɗan baffa nawa sai mun ishara in ba shi tukuna ya sha Allahu akbar a wannan yanayin ya ce a ba ɗan shi ya fi shi tsanani ya fi shi bukata bai fa iya faɗi ba bakin ba bakin amma ya masa manuniya ba shi ya sha Allahu akbar ya ce haka na tashi na je sai na ga hisham ɗan as ne na ce to in baka ka sha ne jin haka ke da wuya sai kuma ga wani mutum can shi ma ya ce ah. shi ma yana so ya sha sai hisham ɗan as yi min ishara in kai ma wancan tukuna na yunkura na tafi kafin in ƙarisa wajen shi ya cika Allahu akbar ya mutu sai ne maza maza na dawo wajen hisham shi ma ko da na zo sai na iska ya cika kai daga nan sai na juya na tafi wajen ɗan baffan nan nawa shi ma ina zuwa na iska ya cika dukansu su ukun ba wanda ya sha ruwa mutumin da ya kai wannan yanayi yana ganin ya sha ya rayu gumma ɗan uwansa ya sha ya rayu ina kuma yana ji lafiyayye tiɗirɗir ka taɓa jin irin wannan in ba wajen musulmin farko ba mu fa an ce mai koyi ne mu yi koyi mu jin kai a tsakaninmu mu tausaya wa junanmu mu kyauta a tsakaninmu mu rinka sadaka kuma na faɗi ina daɗa nanatawa ba mafi yawan jama'a fa ana jin jiki yawwa kada ka ce a ina ganin shi shar to ni'iman Allah ne sharɗin nan shi ya san yadda yake ƙyalƙyal ne kawai duk da ba na banza ba ne amma ƙyallin kake gani in dai kana da shi yi ta yi ka ji sai ka ji wata doguwar gwaurin addu'a kila ma ya zubda maka hawaye ka yi mamaki ka yi mamaki jama'an musulmi irin waɗannan mutane wallahi inda za su mallaki duniya za su iya miƙa ma 'yan uwansu su su haƙura ko ina irin wannan misali a cikinmu ina zukatan da ke da jin kai da rahama marayu na kuka suna ihu iyayen marayu suna kuka suna ihu ga mabukata nan ba lafiya ba abincin ina zuciyar da take da tausayi da rahama ta ɗanyayyafa masu ruwan rayuwa su farfado jama'an musulmi ta kai ma yanzu muna yanke zumunta ba ka so ka sadar wai dan ka a sa ranka yi alkhairi ina ‘yan uwantaka ta musulunci jama'an musulmi maimakon isari ya kai ga muna yaƙan junanmu akan kadadan gona ko shigo mun ƙarya ne kai ka shigo min sai ka ji ba zai a sa kotan fatanya a buge tushen kunnin wani sai ka ji akan ka dadan gona wanda ko an baka ka shuka ba za ka sami rabin buhu ba ‘yan uwa na fada suna gaba akan ƙafa ɗaya ko ƙafa biyu a gida ka shigo mun fili na wallahi ba za a sa wannan tushen ginin ba a ta faɗa wa ɗaya uba ɗaya har makoci ya zo ya raba abin kunya rashin tarbiyya ta islama rashin aiki da hulukul isan kai da za ka sai mashi fankacecen gida kana gaba da shi ya sa tushen ɗakin da zai ɗan tsuguna ciki biyu tsaka da shirayi kuna fada Allah ya sawake yaushe za mu dawo da irin wannan kyakkyawan ɗabi'a da manzan Allah ya koya mana yaushe za mu taimaka ma 'yan uwanmu yaushe ne za mu raba zukatanmu da san kai yaushe ne za mu tsarkake zukatanmu barin hassada? muna roƙon Allah mabuwayi da ɗaukaka ya tsarkake zukatanmu barin dukkan cututtukan ta da munanan ayyuka muna roƙon Allah ya haskaka zukatanmu da kyawawan ɗabi'u muna roƙon Allah ya ba mu kyakkyawan tsaro a imaninmu ya ba mu tsaro a rayuwanmu ya ba mu tsaro a lafiyanmu ya azurta mu da zaman lafiya ya azurta mu da abin da lafiya za ta ci na halal ya Allah muna roƙonka wannan azumi da muke yi kafin a ƙare shi Allah ka ƴanta mu barin jahannama Allah muna roƙonka damuwan mu gaba ɗayanmu Allah ka yaye mana Allah muna roƙonka duk wata bukata ta alkhairi da ke cikin zuciya kowannenmu Allah ka tabbatar mana marasa lafiyanmu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu ma da muke kara kaina Allah ka fi mu sani in akwai wata cuta a jikinmu ba mu santa ba ko mun san da ita Allah ka raba mu da ita ya Allah ka kasance mai cikakken iko na ansa abinda muka roƙa kai mana falala ka ansa mana wa kumu ila salati ya bisu Allah lana jami'an